Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba goma sha bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da wata hira da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya yi da kakakin fadar gwamnatin Najeriya. a kan sallamar wasu manyan jami'an gwamnati da aka yi kuma ta yiwa ƙara wasu. Za kuma ku ji cewa wato batun rantsar da sabon shugaban babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ƙasa da aka yi ya zo wa wasu 'yan jam'iyyar da mamaki. akan wannan batun ne yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke ganin batun rantsar da sabon shugaban jam'iyyar ta pdp lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. Jama'a barkanku da wani. Hukumomin ƙasar Turkiyya sun ce akalla mutane goma sha takwas suka mutu, wasu arba'in da biyar suka samu munanan raunuka a cikin wata gagarumin fashewar da ta faru yau a tsakiyar babban birnin kasar na ankara fashewar na an ce ta faru ne dab da lokacin da ayarin wasu motocin soja suke shigewa a gaban hedakwatar su gwamnan yankin na ankara mohammed kilikala ya ce bisa ga dukkan alamun fashewar ta samu asali ne daga wani bam da aka girka a cikin wata mota yanzu haka 'yan sanda suna nan suna gudanar da bincike kuma an ce shi firayim ministan kasar ahmed davutoglu na turkiya din yanzu haka ya soke tafiyar da yake niyari zuwa brussels Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta buƙaci akalla dala hamsin da shida don aiwatar da matakan da take son ɗauka don yaƙar cutar sauran nan ta zika da ake ta'allakawa da sanadiyar haihuwar jarirai da nakasa a jikinsu. A yau Laraba ne hukumar ta WHO ta bayyana cewa matakan nata za su hada da yin aiki da masana da gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. da kuma ƙwararru tare da neman kayan aiki don a agaza wa ƙasashen da wannan cutar ta shiga cikinsu ta yadda su kuma za su iya ƙara mai da hankali a kan cutar da lahadin da take janyowa wannan cutar dai tana ƙara kutsawa musamman a ƙasashen nahiyar kudancin amurka na latin ciki har da brazil inda ake kiyasin yanzu haka ta kawo mutane aƙalla dubu hudu da ɗari uku To kuna jin labaran duniya ne daga sashen wasan mura Amurka a Washington. Akwai alamar da ke nuna cewa akasarin mutanen jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo dai duk sun karɓi kiran da aka yi mutu na cewa kowa ya zauna abun abinsa a gida kada ya fita a yajin aiki a matsayin wani matakin matsin lamba kan shugaban kasar wato Joseph Kabila na cewa lalle sai ya sauka idan wa'adin mulkin sa na yanzu ya kare a cewar jam'iyyun adawa da kungiyoyin jama'a na wannan kasa. sai dai kuma duk da cewa yajin aikin ya janyo tsayuwar duk wasu harkokin saye da sayarwa a cikin kinshasa babban birnin kasa da wasu garuruwa su kansa 'yan adawa da kansu sun yi mani cewa yajin ba zai yi wani tasiri na a zo a gani ba wajen hana shugaban nan neman ta wato neman yin tazarci shirya yajin aikin ya sa an ga raguwar zirga-zirga abubuwan hawa akan titunan kinshasa din wa'anda aka saba da ganin su da hayaniya sosai kusan kullum kuma kusan dukkan shaguna da sauran wuraren saye da sayarwa na birnin yau rufe suka wuni shi dai joseph kabila wanda ya gaji ragaman mulki daga mahaifinsa lauren kabilan da aka kashe a shekarar 2001 ya lashe dukkan zaɓuka biyu da aka yi a shekarun 2006 da ɗaya kuma kundin tsarin mulki ya hana shi ya sake tsayawa kuma duk da cewa bai fito da bakinsa ya ce zai sake neman ya tsaya din ba martin fayulu madugoyan adawa kongo din ya ce shugaban ya ɗauki matakai da dama na neman yin tazarci idan wa'adin nashi na yanzu ya ƙare. Firayim Ministan Uganda Ruhakana Rugunda ya tabbatar wa 'yan kasar shi cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar da za a yi gobe Alhamis in Allah ya kai mu. Za a yi shi lafiya a gama shi lafiya. Don haka yana kira akan dukkan 'yan kasar da su fito su jefa kuri'unsu ba da fashi ba. Wannan kalaman nashi yana zuwa ne yayin da wasu ke fara bayyana fargabar cewa kila tashin hankali ya barke a lokacin zaben. Mai yiwuwa ne hakan ba zai rasa nasaba da matakin da 'yan sandan Uganda suka ɗauka jiya talata ba akan madugun 'yan adawa na ƙasar wato Kizza besigi na jam'iyyar FDC wanda suka toshe wa hanya suka hana shi gudanar da kyamfen ɗinsa a wasu unguwanni na birnin Kampala. to a ƙashe china ta girke wasu makamai da suke da linzami a kan ɗaya daga cikin tsibiran da ake ta rikici da ita akan su da ke can cikin babbar tekun kudancin ƙasar matakin da aka ce ta da hankalin makotanta ma'aikatar tsaron taiwan ce ta fara magana cewa china ta girka ɗaya daga cikin irin wannan makaman a kan tsibirin woody island wanda bangare ne na rukunin tsibiran paracel wasu hotunan da tashar talabijin ta fox ta nuna sun gwada wasu jerin makamai guda biyu masu hancin bindigogi takwas-takwas tare da wata babban na'urar tantance motsin abubuwa da ke cikin sararin samaniya sai dai kuma ministan harkokin wajen china wangi ya ce duk wannan rahotannin kire-kiren kafofin watsa labaran kasashen yammacin turai ne kawai kuma ba gaskiya ba ne Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. biyo bayan sallamar wasu daraktoci da shugabannin manyan kamfanonin najeriya guda 26 cikin 600 da gwamnatin shugaba buhari ta yi jiya ya sa cikin wasu jami'an gwamnatin ya fara ɗurar ruwa bisa ganin take-taken ta yiwu su ma a yi awon gaba da su Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani. gwamnatin muhammadu buhari dai ta fara salamar waɗannan manyan daraktoci 26 bayan da aka yi ta matsa mata namba cewa bayan da aka yi canjin gwamnati ana fatar a ga gwamnatin ta kawo tsoye-tsoye da kuma kawo sababbin jini musamman 'yan jam'iyyar da suka taimaka wurin kamfe amma ba tare da an samu yin haka akan lokaci ba to akan haka ne na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari domin in ji ƙarin bayani akan hujjoji da aka yi amfani da su na bisa ga doka na sallamar waɗannan daraktoci aikinsu su tun lokaci ko adin da aka ɗiba musu tun farko bai cika ba. shi tsarin irin wannan mukamai nasu wanda ake cewa ka mukamai na siyasa ko political offices kuma manya-manyan shugabannin kamfanoni da ofisoshin gwamnati a na siyasa ne. Ai a wasu kasashen idan aka yi samu canjin gwamnati kamar da shugaban Muhammadu Buhari ya shigo su da kansu za su rubuta takardar saukar aiki su kawo shugaban kasa zai ce eh ne ka tafi a'a wani dan saurara ina bukatar ka kama ma gwamnati na a Najeriya ne ba a yin haka saboda haka ba a saba wani doka ko tsarin mulki ba don cewa an sallama mutanen nan sun fi shi da irin waɗannan mukamai shugaba Buhari ya ba su ya ba su damar kowa ya yi iyayensa ya nuna cewa canjin nan da aka samu a Najeriya shi ma zai canja a dama da shi wata bakwai ana yi da su saboda haka mutum ɗari bakwai idan an fi da mutum ashirin da shida ai kaga ta nuna maka cewa kamar watakila su wayanda aka sallama din canjin ne watakila su ba su ga karɓar ta watakila ko kuma sun tsaya suna tafiya da sassarfa shi yasa aka ce ɗan to su su haƙura su koma gefe. Wannan bayanin da kake yi shin ya dace da matsayin da shugaban APC yake nuna cewa waɗannan da aka sauke kamar su ne ma gwamnatin tarayyar muhammadu buhari zagon ƙasa ne shi yasa aka cire su tabbas wasu su ne zagon ƙasa tun kafin a shigo kuma har da aka shigo din ba ta irin waɗannan hanyoyi ai wannan ba wai ta ba ba waye bai san irin rawar da yawa daga suka taka ba ai an sani amma kuma hakuri aka yi aka kau da kai aka ce a'a a matsayin su na 'yan najeriya a basu su ci gaba da aikin nasu har sai hali ya nuna to ya fara fitowa fili. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja, Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. A jiya ne aka rantsar da Alhaji Alimadu Sharif tsohon gwamnan jihar Borno a matsayin sabon shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa. Wasu sun bayyana ra'ayoyinsu a kan zaben. Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da rahoto. Ai, ai, Sanato Dr. Alimadu Sharif. rantsar da tsohon gwamnan borno sanata alimadu shari'u a matsayin shugaban pdp don ciki gurbin yankin arewa maso gabas arban mukamman jam'iyyar ya zo da dama daga 'yan jam'iyyar da mamaki ai da wakil ne sai suka cire shi ma wakil ne cire shi aka kawo a ne ya da aka yi a kai tuni tuni haro suna tunanin ai hukumar efcc na iya gayyatar sanata sharif kamar yadda ta saba yi a baya da hakan zai ba mu kaddashin shugaban jam'iyyar da ya koma mataimaki a yanzu wuce secondos damar ci gaba da mulki ko ma dai menene za a ce sanata sharif ya ce zai yi aiki tukuru to insha Allah aiki ne za mu shiga zuzururu aikin da za mu shiga aiki ne na gina fatin mu saboda mu kafa gwamnati insha Allah a 2019 Tuhumar da ake wa 'yan PDP da almundana ba zai hana su ci gaba da rike mukamai a jam'iyyar ba, face sai kotu ta tabbatar da zargin da ake yi musu. Wannan shine ra'ayin mukaddashin shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Sanata Walid Jibrin. Wannan magana na bincike na samun mutane na cin hanci da rashawa a gani na ba ana yi bane da PDP. ba pdp ake kai kotu ba ai mutane ne ɗaɗɗai wadda ake ganin sun yi wani abu ko mun ki ko mun so waɗannan mutane 'ya'yan pdp ne mu ba mu da wata ƙiyayya da duk ɗan najeriya wanda aka same shi ya yi abu ba daidai ba a bi doka don a ladabtar da mutumin nan kuma ba wai mu muna mara ma wani baya ba ne a mai la'akari da dokan najeriya kada a ba da dokar tafi karfi a gefe ɗaya. Madu Sharif dai ya samu ƙuri'u 60 cikin 71 na masu zaɓe daga kwamitin zattaswar PDP. In za a tuna tsohon shugaba Jonathan ya taɓa gugar zana ga sanata Sharif a wani taro da ya da dattawan Borno a lokacin shi Sharif din yana APC. Sharif da ya sha musanta zargin da ake yi masa na zama tushen fitinar arewa maso gabas da batun almundahana inda ya ce ai ya bar biliyoyin naira aljihun gwamnatin Borno kafin ya sauka daga kujera a 2011. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau ni abin da ke damuna, siyasa ƙasar mu ban tsoro. To madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu akan batun sabon shugaban jam'iyyar ta PDP. Shin ya kuke ganin wannan zaben da aka yi? Amma kafin mu kai ga buɗe muku layuka, ku shakata da wannan waƙar. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla za mu fara da kira daga Jalingu. Salamu alaikum. Da wa muke magana daga Jalingo? Alhaji Hussaini ne riga an Karo a Jalingo. To Alhaji Hussaini me zaka ce game da batun sabon shugaban jam'iyyar PDP? Kai, wannan abu ya zo mana da mamaki. Mm. Don ba mu taɓa ma zato a ce Alimadu Sharif zai zama shugaban PDP ba. Fatan mu Allah ya sanya alheri, Allah sa shi ne zaɓi mafi. alheri. Aman, to Alhaji Usman me ya sanya ka ce abin ya zo muku da mamaki? Eh to domin kin ga gaman shi Alimadu Sharif akwai tuhume tuhume kansa da dama musamman daga PDP. Mm. Shi ya ta kawo rigingimu a Borno tun da aka kafa PDP Borno ba ta taba samu ko kusa da cikin zaɓe na gamna ba. To kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu mamaki. To Alhaji Usaini kenan daga Jalon mun gode yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Da injiniya Mustapha da Kaltingo Gombe State. To injiniya me ka ce game da sabon shugaban jam'iyyar PDP? Gaskiya wannan abin da mamaki gaskiya don ban taba tsammani a ce Alimadu Sharif da na tashi ya zama shugaban jam'iyyar PDP ba. Me yasa ka ce haka? saboda ga zarge-zarge da ake ta masa game da maganan aikin hanci ko kuma abun nan fitintunu da yake faruwa a abun nan arewa masa gabar najeriya to injiniya mustapha mun gode da gudunmuwar da ka bamu a yau yanzu kuma bari mu je jihar katsina salamu alaikum waye akan layi daga katsina salamu alaikum na katsina ko kana jin mu To ga dukkan alamu layin na Katsina ya goce amma mun samu wani kiran daga Yobe. Salamu alaikum wane ne daga Yobe? Tijjani Malam Biri ne daga karamin hukumar kasuwa na jihar Yobe. To Malam Tijjani me za ka ce game da sabon shugaban jam'iyyar adawa ta PDP? Gaskiya abin da nake so in ce. Na'am. Duk da ni ba PDP nake yi ba. Mm. sai dai masa fatan alheri amma ba pdp nake ba gaskiya na'am to ya kaga eh, zaben da aka yi zaben da aka maza na'am a jam'iyyar sarauta kash malam tijjani layan ka dai ya goce da mun so mu ƙara jin bayanin ka yanzu kuma bari mu je kumu hello hello da wa muke magana da bala musa kumu to malam bala ya za ka ce ko in ce mece ce gudunmuwarka game da zaben shugaban jam'iyyar pdp da aka yi to zaben na jam'iyyar pdp da aka yi wani alimadi sharif na an nemi da pdp ta mutu ne gaba ɗaya me yasa ka ce haka saboda yadda ake ɗan zarginsa da wasu abubuwa dai da ake cewa shine da ɗan fitinan nan na arewa maso gaba to malam bala musa kenan daga kuma mun gode da gudunmuwaka yanzu kuma bari mu je mubi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga mubi. Kashi sai dai kuma layin malami daga mubi ya goce. Masu sauraron mu kai yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. kuma a daidai wannan lokaci muna karɓar kira daga gare ku mun buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku abin da muke tattaunawa a yau shine akan batun sabon shugaban jam'iyyar pdp da aka zaba aka kuma rantsar da shi jiya mun sake samun wani kiran daga mubi to daga gaskiya zaben nan nan da aka yi wa alimadu sharif ba mu zata za a yi wannan zaben ba don alimadu sharif asali ma ba dan pdp ba ne don haka pdp ta mutu ma gaba ɗaya kenan da wa muke magana kenan daga mubi da usman abubakar daga mubi to me ya sanya malam usman kake gani wannan zaben kamar ya baka mamaki eh to zaben nan asali ma maganan ma tana kotu mm. bai kamata masa kundus ya zauna ya zabi alhaji amadu sharif ba ya kamata su zauna su zaɓi mutumin da ya kamata amma ali madu sharif shi ya kawar rigingimu ya so ya wasar da apc allah bai bashi nasara ba to malam usman daga mube mun gode yanzu kuma bari mu je birnin zazzau salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana muna magana da alhaji umar baba tudun gwadon zaria kaduna state To Alhaji Umaru me za ka ce game da batun da muke tattaunawa yau uh, batun? Ai wanda zaben ba su zaben kwarai ba. Dalili mm. zai kare maka shi PDP ne gaba ɗaya Saboda haka muna ba da suka zabe shi tunda ko da ba muna son ya rushe. To in kuma jam'iyya adawa ta rushe kaga ai ba jam'iyya ke a ƙasa a so haka. A to ai ai baki sani ba. Ai magana adawa duk yanzu babu shi a nan. Me yasa ka ce haka? Ba wani duk ba magana wani adawa. saboda gaskiya mun mun shi wannan wani sharu an daga an zarge tun farko da me aka zarge shi da harkar maganar eh, boko haram hmm. To, ma Alhaji Umaru mun gode da ra'ayin da ka bamu yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Barka da wuni. Barka kadai da wa muke magana daga Abuja. kuna magana da aluma da ladaka abuja an wani lafiya lafiya kalau malam ali to ya aiki fa aiki sai godiya adala mu muna ga ƙarshen alamar pdp ta ƙarasa mutuwa ne ga baki ɗaya shi yasa suka naɗa tsohon gwamnan maiduguri alamadi sharif hmm, me yasa ka ce haka saboda yana da zarge-zarge da dama a kan shi yanzu a kan boko haram wadda ake zargi ta tabbata arewa ana zargin shi yana da sa hannu a ciki to ai mu mutanen arewa ta yaushe za mu ba shi goyon baya a kan cewa abishi har yana shugaban jam'iyyar pdp a najeriya to malam alima da lamun gode yanzu kuma bari mu je jihar plateau hello hello da wa muke magana daga plateau ibrahim maina mai kafet tumala ibrahim me zaka ce game da zaben shugaban jam'iyyar pdp da aka yi jiya wannan pdp dai mutuwan ciya a mutu gaba da wanda ake zarge shi da wannan maganin ganin dama ce wai shine chairman pdp ya mutu kuma abin da muke so kenan to madalla malam ibrahim mai carpet daga jos mun gode da ra'ayinka kuma da wannan kiran za mu kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu yau sai kuma guban allah kai mu sake ba ku wata damar Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da safiyar yau ne hukumar kwallon kafa ta gana wato gfa ta kaddamar da kakar wasan shekarar 2015 2016 a birnin accra a wata sanarwa da hukumar ta dora a akan dandalinta da yanar gizo ranar 20 ga wannan watan fabrairu ne aka ajiye ranar da za a fara wasannin hukumar gfa ne ta ce duk da irin yawan takaddama da ke tsakanin kungiyoyin wasa wanda ke mai da hannu agogo baya wurin fara kakar wasan gfa ne ta tabbatar wa kungiyoyi da masu sha'awar wasannin kwallon kafa a ghana cewa wasannin da za su fara a ranar 20 ga wannan wata kamar yadda aka tsara hukumar kwallon kafa ta kasar gambia wato gff ta amshi bakoncin wani babban jami'in hukumar caf kuma daraktan fasaha a hukumar kwallon kafa ta ghana francis akintan hukumar caf ita ce ta tura shi a kasar ta gambia bisa bukata da hukumar ta gambia din ta nema daga caf francis akintan dai ya je kasar ne don yin nazari da kuma sake duban sashen fasaha don hukumar kwallon kafa ta gambia don sake tsara sashen da kuma zayyana musu sababbin shirye-shirye don bunkasa harkokin ma'aikatan hukumar ta gff ministan harkokin matasa da wasanni a kasar najeriya solomon dalon a jiya talata ne ya fito karara ya bayyana sa ga bidiyo da ko din super eagles Sunday olisa ya dora a kan shafinsa na youtube inda yake kwatanta masu neman sanin irin salon horaswa da yake baiwa 'yan wasan super eagles da rashin hankali a cikin bidiyon dai Sunday olisa ya yi faɗe-faɗe marasa daɗi ga jami'an hukumar ta nff da 'yan jarida da tsofaffin 'yan wasa da suka yi wasa tare da shi wanda suke bayyana al'ajabinsu akan yadda kasar gini ta yi waje da ƙasar najeriya a wasan cin kofin afirka na 'yan wasan cikin gida wanda aka yi a ƙasar Rwanda. Hukumar NFF dai ta bada sanarwa inda ta bayyana Kaduna inda za a yi wasannin shiga gasar cin kofin Afirka na shekarar 2017 wanda a farko aka shirya yi a Port Harcourt don nuna damuwa ga irin haloli da Olisa ke bayyanawa. a wata sabuwa kuma ministan matasa da wasanni na najeriya Salomon dalong ya ce daga yanzu mutane da suka cancanta kuma suke da himma akan harkokin wasa a ƙasar kaɗai ne za a ba su damar shiga takarar shugabancin hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar da yake bayyana haka a abuja minista dalong ya ce idan zai kasance a matsayin ministan matasa da wasanni har zuwa lokacin zaben shugaban hukumar nff yana tabbatarwa 'yan najeriya ba zai yarda wani ya bai wa surukinsa ko wani dan uwansa ko kuma abokin mu'amalansa dama ya zama shugaban hukumar nff ba. Ga sharhi murai Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Dimokuraɗiyya na da matuƙar muhimmanci ga makomar Afirka. To amma kafin dimokuraɗiyya ta kafu ta kuma haɓaka akwai wasu sharuɗa da dole sai an kiyaye su. Cikin sharuɗin da suka fi muhimmanci akwai yin zaɓuka ba tare da maguɗi ba. Wannan kuma ba zai faru ba idan masu kada ƙuri'u ba su samu wayarwa ba a kan wasu abubuwa masu maimanci ko kuma idan an hana su taruwa ko yin gangami da 'yan takarar da suke so. Abin da ake nufi nan shine 'yancin faɗin ra'ayi da 'yancin jarida da 'yancin yin taro duk waɗannan su ne gimshikin zaɓuka masu adalci da ma demokuraɗiyya kanta. Dalili kenan da Amurka ta damu da taɓarɓarewar yanayin zaɓe a ƙasar Uganda musamman ganin cewa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ya kawo gaban goshi za a yi zaɓuka ne gobe goma sha 18 ga watan fabrairu 'yan takara takwas ne suke neman shugabancin ƙasar da suka hada da shugaba yiwore museveni wanda ya ɗare kan kujerar mulki a shekarar 1986 tun lokacin sai shekarar 1996 aka zaɓe shi yanzu yana neman wa'adi na biyar kenan. Kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta sanar, kamfen neman zaɓe na cike da cin zarafin 'yan jarida da suka haɗa da yi masu barazana da jan kunnuwansu bisa abin da ka biyo baya idan suka ba da rahotanni da ba su yi wa gwamnatin daɗi ba. Haka ma, gwamnati tana cin zarafin masu zaman kansu da ƙungiyoyin fararen hula da ke bayyana ra'ayoyinsu ta kafofin labarai. Gwamnati tana tara mutane daga zuwa shiga gangamin 'yan adawa ko kuma ta tarwatsa su tare da lakaɗa masu duka ta yin amfani da hukumomin tsaro da ke kama mutane ƙarfi da yaji ba bisa kan doka ba. A irin wannan halin akalla wani mataimakin ɗan takara na ɓangaren adawa Christopher Aine ya ɓace. Saboda ita kanta ƙasar Uganda da al'ummarta dole zabukan da za a yi su kasance an yi su cikin walwala da lumana ba tare da magudi ba. Amurka ta lura cewa kafin hakan ya faru, wajibi ne duk 'yan Uganda su samu damar yin amfani da haƙƙinsu na yin taro cikin lumana ba tare da tsangwama ko zagi ba, da bayyana ra'ayoyinsu da shiga cikin hakokin zaɓe ba tare da jin tsoro ba. haƙi ya rataya a kan kafofin gwamnati da jami'an tsaro da su zama 'yan baruwanmu suna kare haƙin duk 'yan ƙasar in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ci gaba da cewa muna kiran gwamnati da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa su yi iyakar ƙoƙarinsu su tabbatar da zaman lafiya da kuma gudanar da ingantattun zaɓuka. sharhin murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice to bari hukumomin kasar turkiya sun ce akalla mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu wasu kuma 45 suka samu raunuka munana kuwa a wata gagarumar fashewar da ta faru yawa tsakiyar babban birnin ƙasar wato ankara fashewar da yanci ta faru ne dab da lokacin da ayyana wasu sojoji ko kuma wasu motocin sojoji suke shigewa a gaban hedikwatar sojan wannan kasar hukumar kiwon lafiyar ta duniya kuma ta ce za ta buƙaci akalla dala miliyan hamsin da shida domin aiwatar da matakan da take son ɗauka saboda ta yaki cutar sauran nan ta zika wacce ake ta'allaka ta da samun ana haihuwar jarirai suna fitowa da na kasa wannan cutar ta fi watsuwa musamman a kasashen nahiyar kudancin amurka na latin ciki har da brazil inda mutane kamar dubu hudu da dari uku ta kama zuwa yanzu nan mun kuma kawo muku rahoton cewa akwai alamar aksar mutanen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo duk sun karɓi kiran da aka yi musu na cewa kowa ya zauna sa a gida ya ƙi fita aiki domin a matsa shugaban wannan ƙasa ɗin ya wato jasau kabila ya janye niyyar shi ta neman tazarci. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.